يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 23 daren da hudu ga watan Ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar goma ga watan bakwai shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai girma muna nan a cikin suratul araf inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta 156 yau kuma da bakwai kai 157 yau kuma insha Allah ta'ala za mu karanta ta 158 da ta 159 kamar da muka saba kafin bayani kan ayoyin muka saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعلمون Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan na qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبع واتبع واتبعوه لعلكم تهتدون ma'anar wannan aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa da manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qul ya ayyuhan nas ma'ana kai wannan annabi kace da mutane inni rasulullahi ilaikum ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku manzo ne na Allah subhanahu wata'ala da ya aiko ni wajen ku jami'an baki daya allazi lahu mulku samawati wal ard wanda shi shi kadai yake da mulkin samai da ƙasa kuma la ilaha illahu babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai yuhyi wa yumit wanda ke kashewa kuma yake rayawa shi kadai yake da ikon ya rayar shi kadai yake da ikon ya kashe wanda yake rayawa yake kashewa ba wani mai iya yin wannan in ba shi ba fa'aminu billahi wa rasuli ku ba da gaskiya da Allah da manzansa annabiyul ummi annabin da bai karatu bai rubutu amma ya zo da abin da masu karatu da rubutu ba su iya zuwa da shi ba Allah ya ce alladhi yu'minu billahi wa kalimati wanda wato anin yake bada da gaskiya da Allah kuma yake bada da gaskiya da zancen Allah da kalmominsa wattabi'uhu ku fabe shi la'allakum tahtadun domin ku shirya ku bi shi cikin dukkan abin da yake faɗa ku bi shi cikin dukkan abin da yake aikatawa don ku dace da samun hanya ta tsira da kubuta ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce ƙulya ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka ce ku mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki ɗayanku umarni Allah subhanahu wata'ala ya wa manzan Allah a wannan gaba tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da cewar ya bayyanar a fili ƙarara ya ɗaga murya yana mai shelanta maganar da take wato ainihin kamar ƙure ga yahudawa wato da sanar da baki ɗayan wato ainihin al'umma ta duniya cewar saƙon annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saƙo ne wanda yake gamamme da ya haɗar da kowa da kowa yana ya an aiko shi zuwa ga dukkan mutane baki ɗaya da kuma wato ainihin aljanu kamar yadda yake wato annin Allah subhanahu wata'ala da aiko shi ya aiko shi zuwa ga waɗannan nauyaya guda biyu mutum da aljanu wannan magana da Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wa da ita cewar ya shelanta ya sanar cewar shi manzo ne zuwa ga dukkan mutane baki ɗayansu kaf ɗinsu babu wani wanda wato anin ba aiko shi zuwa gare shi ba mai da martani ne ga su yahudawa waɗanda suke zato da riyawa cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga larabawa kaɗai wannan bayani ina ƙaryata su kuma yana wato anin ƙure su da ƙare musu wato anin gudu akan abin da suke faɗa ko kuma suke kai tare da cewar suna da masaniyar manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga dukkan halittu cikin irin abin da aka sanar da su a littafin attaura da injila an karɓo hadisi daga sahabin annabi abdullahi ɗan abbas allah yadda da su shi da mahaifinsa yake cewa haƙiƙa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli an bani abubuwa guda biyar waɗanda ba a baiwa wani annabi kafin ni waɗannan abubuwa ba ni kadai aka keɓanta da waɗannan abubuwa sauran annabawa da manzanni da suka gabace ne ba a ba su wannan abin da aka bani guda biyar ba manzo yake cewa wala a ƙuluhu fakhran ba wai ina faɗar haka dan ƙasaita da jin isa ba dan alfahari a ina faɗar haka ne don zantar da ni'imar Allah subhanahu wataala yake cewa bu'istu ila nasi kafatan an aiko ni zuwa ga dukkan mutane gaba daya al-ahmar wal aswad farin su da bakin su ko kace jajayen su da bakaken su wa nusirtu bir ru'bi kuma an agaje ni an taimake ni an karfafe ni da jefa tsoro cikin zukatan abokan gabana masirata shahar alhali tsakanin ni da su wajen haduwa akwai tafiya kimanin tauta guda amma suna cikin fargaba da razanin za su haɗu da ni wa uhillat liyal ghana'i kuma an halatta mun cin ganimar da muka samu ta yaƙi ni da al'ummata wa lam tahilla li ahadin qabli tare da cewar cin ganima bata halatta ba ga dukkan wani annabi da ya gabata kafin ni masjidan وجعلت kuma an sanya min kasa duk inda take mai tsarki ta zama gurin sallah ga al'umma ta sannan ta zama abin yin amfani da ita domin yin tsarki za a iya taimama da ita ibada yadda aka rasa ruwa wa utitu shafa'a an kuma bani ceto fa akhartuha li ummati yawm al-qiyamah na jinkirtar da yin wannan ceto da cewar na jinkirta yansu na keɓe shi ga al'ummata zan yi amfani da shi a ranar alkiyama waɗannan abubuwa guda biyar da aka baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ba a baiwa sauran annaba da manzannin da suka gabace shi ba abu na farko da manzo ya fara ambatawa a ciki ya ce an aiko ni zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya to abinda wannan hadisi yake bayani irinsa ne abin da wannan aya da muke tsaka da bayani a kanta take gaya mana ƙul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka ce ku mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya hadisin da muka gabatar wanda wato an aka yi faɗar waɗannan abubuwa da aka baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarashinsa manzo yake cewa fahiyar liman la yushriku billah shay'an Ceto na da zan yi a ranar alkiyama ya ke keɓanta ne ga wanda baya tarayya da Allah da wani abu a cikin bauta saboda haka wanda ya mutu ina mai bautar Allah tsakaninsa da Allah ba tare da ya yi tarayya da wani Allah ba shi zai dace da samun ceto na manzo sallallahu alaihi wasallam imam ahmad ya rawaci wannan hadisi bayan haka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ya fayyace bayanin cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga dukkan mutane baki daya to haka kuma a wasu ayoyin ma da dama ba wannan kadai ba Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin cewar manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam gamamme ne zuwa ga dukkan mutane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala cikin suratu saba aya ta 28 yake cewa وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألا يتشب ما أيكوك با سيزوا قتكا متاني باكدا من أيكوك نزوا قوة دقوة بأواري وني بند wani ba ba a ware wasu banda wasu ba kuma ko da muka aiko ka zuwa ga dukkan mutane gaba daya mun aiko ka da ka zama bashiran mai albishir da aljanna ga wanda ya bi Allah wa nadhiran mai gargadi da wuta ga wanda ya saba wa Allah walakinna aktharan nasi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba san haka ba sai wanda Allah ya so da rahama ya ba da gaskiya da abin da Allah izantar akan haka shine yake da masaniyar haka kuma yake tabbata akan haka banda wannan cikin suratul furqan aya ta farko Allah subhanahu wata'ala yana cewa tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira ma'ana albarkatu sun yawaita na wanda wato ainihin ya saukar da littafi mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya alkur'ani mai tantance tsakanin daidai da ba daidai ba to tsarki ya tabbata ga wanda ya saukar da wannan littafi على عبده قباوا ساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا دين يزم مي غرغدي ga dukkan talikai dukkan talikan nan wani duk wanda ba Allah ba kenan ya hadar da abin da ya shafi wato mutane ya kuma hadar da aljanu da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa gare su banda wannan Allah subhanahu wataala cikin suratu ali imran aya ta ashirin yana cewa wa kullin lazina utul kitaba wal ummiyina a aslamtu fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaykal balagh Allah yake cewa ka ce da waɗanda aka baiwa littafi yahudawa da kiristoci wal ummiyina da ma wanda basu iya karatu da rubutu ba irin al'ummar da ka taso ka rayu a cikinsu mutanen makka a aslamtum ba kwa musulunta ba fa in aslamu faqad ihtadaw Allah ya ce idan sun musulunta sun ba abin da ka zo da shi babu shakka tabbas sun shirya wa in tawallaw in ku suka juya baya suka karba suka ki karbar abin da ka zo da shi na kira zuwa ga Allah fa inna ma alaykal balag kadai abin da yake kanka kai isar da sako ka kuma isar su da ba su imani ba Allah daidai yake da ya kama su yi musu hukunci akan abin da suka yi da sauran ayoyi masu kama da waɗannan da suke tabbatar da cewar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzancinsa sa manzanci ne da ya game kowa cikin mutane da kuma aljanu manzancinsa bai taƙaita iya wata kabila ko wata jama'a banda wata ba bayan haka ci gaban ayar Allah yake cewa lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasa na Allah ne shi kadai Allah wanda wato shi kadai yake da mulkin samai da ƙasa da dukkanin abin da ke tsakaninsu la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi yana rayawa kuma yana kashewa a wannan gaba bayani Allah maɗaukaki yake kan cewar abin bautar da ya cancanta a bauta masa a kuma kadaita shi da bauta shine dai wanda yake da mulkin sammai da kuma ƙasa wanda kuma yake iya kashewa ya raya shi yasa Allah ya faɗa mana cewar Allah zai lahu mulku samawati wal ard wanda yake da mulkin sammai da ƙasa wanda babu mai wannan sai Allah shi kaɗai yake ɓanta da mulkar sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu sannan kuma sifa ta gaba shi yake kashewa yake rayawa shi yake rayawa yake kashewa wanda ya siffata da waɗannan siffofi mulkar sama da ƙasa da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu wanda yake da ikon ya iya rayawa ya kashe to shi ne wanda ya cancanta abautawa shi ya sa sai ce Allah zai lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit saboda haka mai waɗannan sufofi shi ne ya cancanta abota ba wanda ba zai iya rayawa ba ba wanda ba zai iya kashewa ba ba wanda ba shi da mulkin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba wannan bai cancanci abota masa ba Allah ya ce fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyul ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimati manzo aka ce da shi ci gaba da gaya wa al'ummarsa cewar ku ba da gaskiya da Allah da manzansa annabin da baya karatu baya rubutu wanda yake ba da gaskiya da Allah da kalmominsa wasu daga cikin malamai sun tafi akan ma'anar abin da ake nufi da kalmomin Allah littattafan da Allah ya saukar ga halittunsa ga wato ainihin manzannin da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da aka saukarwa annabi Muhammad na alkur'ani sau da haka wasu malamai suna da fahimta cewa kalimatillah a wannan bayani na wannan aya ana nufin littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar amma malam Muhammad al-Amin Shankiti Allah ya ji kansa da rahama yace bayani na keke da keke batun a ce kalmomin Allah sun takaita iya magana littattafan da ya saukar ba haka bane kalmomin Allah subhanahu wata'ala sun fi haka fadi kuma kalmomin Allah ba wanda ya san iyakacinsu da adadinsu sai shi Allah saboda haka ya gaya mana cewar inda a ce dukkan koguna za su zama tawada dukkan bishiyoyi za su zama alƙalma ba za su iya rubuce kalmomin Allah subhanahu wataala ba za su iya rubuce zancen Allah ba kogunan za su ƙare alƙalman za su dasashe su ƙare ba tare da wato an kai ƙarshen kalmomin Allah ba saboda haka mala yake cewa aka takaita fassara akan cewar littafan da Allah ya saukar ba su kadai ne zancen Allah saboda haka ya zama ba shigar da wani abin ba saboda haka mala cewa zancen Allah kalmominsa sun fi gaban a takaita ma'anarsu akan wato ainihin iya littafan da ya saukar sannan bayan haka Allah yake cewa wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi don ku samu shiriya don ku dace da shiriya a wannan gaba umarni Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka yake da cewar abu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in aka yi haka a nan ne za a dace da samun shiriya idan har an bi shi to an yi gamdakatar ɗin samun shiriya domin bin annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama Shi ne ainihin gundarin biyayya ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala da kansa ya ambata haka cikin suratun nisa aya ta tamanin Allah yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah dukkan wanda yake biyayya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tabbas haƙiƙa ya bi Allah domin duk abin da manzo zai sa ka ko zai wato ɗora ka a kai. bayani ne na yadda za a bi Allah a bauta masa a wato anin aiki da dokokin abin da yake bukata aiki da suna dokoki cikin littafansa saboda haka wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata mai biyayya ga Allah kamar yadda kuma har wayo Allah subhanahu wata'ala cikin suratu ali imran aya ta 31 yake cewa qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah ka ce da al'umma ka ya annabi muhammad tabbas idan har kun kasance kuna wato son allah to ku bi ni cikin duk abin da na zo muku da shi na bayanai na kira zuwa ga allah subhanahu wata'ala ku yi abin da na ce ku yi ku bar abin da na ce ku bari in kuka yi haka yuhibbukumullahu allah subhanahu wata'ala zai kaunace ku ya so ku wa yaghfir lakum ya kuma gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ga bayan da suka tuba gare shi suke neman rahamarsa har wayo an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu musa al'ash'ari Allah iya da shi abdullahi bin qais ike cewa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-umma babu wani mutum da zai ji bayanin aiko ni da allahi daga cikin wannan al'umma tawa yahudiyun wannan mutumin da ya ji saƙon annabta ta ba yahude ne wala nasrani ko ko ba kiriste ne ko ko wani waɗannan thumma la yu'minu bi sannan a gari bai ba da gaskiya da ni ya karbi kiran da nazo da shi ba illa dakhala an-nar face ya shiga wutar ranar alkiyama wanda sai yake nuna cewa ashe kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzancin da Allah ya masa da sakon da aka aiko shi da shi sako ne da ya game kowa ko da ina yahudanci ko da yana kiristanci ko wani waɗannan daga cikin addinan da ake yi to sai ya bar abin da yake kai ya bi saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan an aiko manzo ne zuwa ga kowa da kowa cikin al'umma imam ahmad da muslim suka rawaci wannan hadisi sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu da karantar da mu gamewar manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya ba bambanci tsakanin fararensu da baƙaƙensu ba bambanci tsakanin jayayensu da wasu wato anin wanda ba su ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa allan da ya kaɗaita da mallakar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ya taƙaita da wato ainihin ko ya kaɗaita da kasancewar shine mai tafiyar da al'amuran bayi na sammai da ƙasa da wanda ke tsakaninsu to shi ne wanda ya cancanta a kadaita shi da bauta wanda yake da wannan sifar shi ya cancanci a bautawa ba wanda ya rasa wannan sifar kuma a ce ana bauta masa ba sannan wannan aya na sanar da mu cewa shiriyar bawa ta tsayu ta taƙaitu a kan sai wato ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda bai ba annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam sun yi hannun riga da shiriya. ya bata batan da ba zai dawo ba saboda haka wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke mai da martani da raddi ga wasu wanda za su ji cewar in suka rike wani ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za su kubuta ko su tsira irin abin da wato ainihin wani mawaƙi ke faɗa wanda wannan ɓata ne cewar shi ko a lahira allah ya tashe su a aljihun shehu wa masa shehu zai je da riga har da aljihun da zai sa wani a ciki haka yake fada mu ko a lahira Allah ya tashe mu a aljihun shehu haka yake fada wannan bata ne halaka ne haka kuma za ka tar da wasu ba a waƙe suke fada ba firi falo suke fada sun kama wani ba Allah ba a sa hotonsa a kirji a yi tafiye-tafiye da shi a kafa a gidaje a yi waye wannan duk bata ne sai ka rike Allah ka rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda za ka kama ba annabi muhammad ba to ka bata batan da ba za ka dawo ba allah kiyaye sau da haka manzo allah subhanahu wata'ala yake cewa wattabi'uhu la'allakum ta'tad ku bi shi domin ku shari'a in dai shari'a kake nema to bin manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka sai allah ya ce min qawmi musa أمة Allah بالحق ta'ala يعدلون الله سبحانه وتعالى يتي Yahduna قوم موسى أمة يهدون ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce wa min qaumi Musa har yau daga cikin banu Isra'il al'umar annabi Musa akwai ummatun wasu jama'a wasu ƙungiya yahduna bil haqqi waɗanda suke tabbaci akan gaskiya kuma suna shiryar da mutane da wannan gaskiya su sun tabbata akan ta sun yi riko da ita kuma suna ƙoƙarin ɗora wasu akan wannan shirya da suke kai alkhairin da suke tare da shi suna ƙoƙarin ya isa zuwa ga wasunsu wabihi ya kuma da wannan gaskiyar suke yin hukunci su adalci wabihi ya da wannan gaskiya suke yin adalci a hukuncin da suke tsakankaninsu da wanda zama ya haɗa su ko suke tare da su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah yake cewa wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq daga cikin mutanen annabi Musa banu Isra'il akwai wasu jama'a waɗanda suke shirya suke wato shiryarwa da gaskiya abinda ake nufi da alhaq wanda wato ane suke shiryar da mutane a kai su ne dokokin Allah subhanahu wata'ala da addininsa wanda ya saukar da shi ga manzanninsa wanda shi ake cewa gaskiya da aka ce wa min qaumi Musa ummatun ya Haduna bilhak daga cikin jama'ar annabi Musa banu Isra'il akwai jama'ar da suke shiryar da wasunsu da gaskiya me gaskiya shine dokokin Allah da addininsa wanda ya saukar zuwa ga manzanninsa in lokacin annabi Musa ne a taurar da ya saukar ga annabi Musa waɗanda suka san dokokin da ke cikin da suka yi aiki da su to sun yi aiki da gaskiya wanda suka shiryar da wasu da wannan sun shiryar da su da gaskiya in lokacin annabi Isa ne alaihi salam waɗanda suka yi masaniyar abin da ke cikin littafin injila suka wato tabbata akai suka kuma shiryar da wasu da abin da ke ciki na dokokin Allah da addininsa to sun shiryar da gaskiya in lokacin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka yi ilimin sanin abin da ke cikin alqur'ani suka kuma shiryar da wasu wanda ba san abin da alqur'ani nan ya kunsa ba to sun wato shiryar da su da gaskiya saboda haka da aka ce daga cikin mutanen annabi Musa akwai jama'ar da suke shiryarwa da gaskiya to suna shiryarwa ne da dokokin da suke da masaniyar su na Allah subhanahu wata'ala suna shiryarwa ne da addinin da Allah ya saukar ga manzanninsa wannan shi ake cewa gaskiya duk abin da ba wannan ba bata ne abin da ya zo daga Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni da shi a nan gaskiya take domin tafiyayya ce daga wato an wanda shine gaskiyar Allah subhanahu wata'ala wa bihi ya'dilun Allah yake cewa kuma da wannan gaskiyar suke yin adalci a hukuncinsu wanda sai ke nuna mana cewar abin da ake cewa adalci shine hukunci da gaskiya da tafiya akan abin da yake daidai in aka ce ga bayani na gaskiya ga al'amarin da yake daidai in ka tabbata akai ka tafi akai to shine kai aiki da gaskiya kai ruko da gaskiya wanda ka dora akai ka shiryar da shi zuwa ga gaskiya saboda haka duk wanda ya hukunci da gaskiya a alƙalancin da zai yi da shari'ar da zai wasu to ya dace da yin adalci a cikin hukuncinsa abinda ake cewa adalci shine hukunta gaskiya wannan aya mai girma tana nuni akan cewa daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salam banu Isra'il duk da yadda ake ta sanar da mu irin katobarar da suke da irin kwakyariyar da suke da wahalarwar da suke wa annabi Musa alaihi salam to za ka ji cewa to su waɗannan waɗanne irin mutane ne su wai ba wasu wanda suke kan daidai ne su ba wasu wanda wato ana suke tsarkaka masu daɗin sha'ani a cikinsu ne to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a akwai wasu al'umar na kirki a cikinsu wannan ma'ana da ta zo bayyana a cikin wannan aya ta zo bayyana a cikin wasu ayoyin ma ba wannan ba kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratu Ali Imran aya ta 113 da aya ta 114 Allah subhanahu wata'ala yake cewa laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir bil wa ويأمرون wa yanhauna anil munkar ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين الله yake cewa ba duka daya banu Isra'il suke ba ba mabannata bane baki ɗayan ba kuma dukan su ne wato anin akan daidai ba sai Allah yake cewa kasancewar mabannatan su ne jigo su suka fiya su ne marin jaya sai ce to min ahlil kitabi daga cikin su banu isra'il ma'abota littafi yahud da kiristoci ummatun akwai wasu jama'a akwai wasu kungiya qa'ima wanda suke tsaye akan bin Allah wanda suke tsaye akan riko da dokokin addinin Allah daga cikin sufofinsu da bayanin wato kasancewarsu akan gaskiya kasancewarsu masu riko da gaskiya masu ƙoƙarin shiryar da wasu zuwa ga gaskiya sai Allah ya ce ya tuluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah littafin da aka sauka musu a taura suna karaɗe shi da biyewa da kiyayewa da fahimta da aiki da shi injila sun santa ciki da bai suna karanta ta suna fahimta ta suna aiki da ita da aka aiko annabi muhammad ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun karɓa abin da ya zo da shi somin akwai bayaninsa a cikin littafansu sun yi riko da abin da manzo ya zo da shi littafin da aka saukan masa alƙur'ani suna karanta shi dare da rana ana allaili cikin dare suna karantawa wahum yasjudun suna masu jira ga Allah a cikin sallolinsu ci gaban bayanin nagartarsu da kasancewa suna kan gaskiya kuma suna ɗora wasu akan gaskiya Allah ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna ba da gaskiya da Allah suna ba da gaskiya da ranar lahira wa ya na bil ma'ruf kuma suna umarni da a aikata kyakkyawan aiki kaga nan sun kokarin su shiryar da wasu kamar da suke kan shirya su kansu wa na 'anil munkar suna hana miyagun ayyuka suna hana wato munanan al'amura sannan Allah ya ce wa yasari'una fil khairat suna da kokarin gaggawar aikata ayyukan alkhairi duk abin da yake na kwarai ne zaka ga suna wato rige-rigen yinsa Allah ya ce wa ula'ika minas salihin haƙiƙa ire-iren waɗannan bayi suna daga cikin nagartattun bayinmu da muka samar a ban ƙasa to waɗannan ayoyi sun yi mana bayani shigen irin bayanin da wannan aya da muke bayani a kanta take bayani a kai na cewar wa min qaumi musa ummatun ya haduna bil haqqi wa bihi ya'dilun har wa banda waɗannan ayoyi allah subhanahu wata'ala yana sake mana bayani a dai wato anin wata ayar yake cewa wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi haƙiƙa daga cikin ma'abota littafi yahudu da nasara akwai wanda yake ba da gaskiya da Allah shine cikin ummatu ne haduna bil haqq wa ma unzila ilaykum kuma suna ba da gaskiya da abin da aka saukar gare ku na alqur'ani wama unzila ilaihim suna ba da gaskiya da abin da aka saukar musu na taura injila khashi'ina lillah suna masu cike da tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa siyan wani dan abin amfanin duniya da bai ta karya karya ba da ayoyin Allah ba sa wato anin karɓar wani abin duniya su birkitar da abin da ya zo musu na bayanai na ayoyin Allah su ba da shi ba daidai ba a'a abin da ya tabbata daga Allah subhanahu wata'ala suna kansa tabbata akai babu gudu ba ja da baya Allah ya ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim irin waɗannan bayin suna da ladan su tabbaci a gurin ubangiji subhanahu wata'ala ubangijin su na nan ya tattala musu wato ladansu da sakayyar abin da suka yi na kwarai inna Allah sari'ul hisab haƙiƙa Allah mai sauran bincikar ayyukan bayi ne da ya musu hukunci akai da ba su sakamakon abin da suka aikata to wannan kenan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya mana bayani cewar wannan wato jama'a da wannan kungiya daga cikin ma'abota littafi wanda suka kasance masu riko da dokar Allah subhanahu wata'ala suna riko da wato alin dokar da Annabi Musa alaihi salam ya zo musu da ita da abin da ke cikin attaura saboda haka wannan wanda duk suke akan wannan za kuma katar da cewar sun tabbata har zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i bayanin annabta da manzantakar da Allah ya turo shi da ita to haka zaka tarwato ani sun kuma ba da gaskiya da abin da annabi Muhammad izo da shi wannan yasa sai ka tare sun samu wato ani sakayya da lada ribi biyu ladan sun bi manzan da ya gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da dokokin da ke cikin littafinsa da aka aiko shi da shi da ladan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo sun ba da gaskiya da shi sun yi aiki da abin da ke cikin littafin da aka ba shi na dokoki to da ka irin waɗannan allah subhanahu wata'ala yana ya musu lada ladan ya zama har daɓe biyu allah ya fito da bayanin haka a fili ƙarara cikin suratul qasas inda allah subhanahu wata'ala yake cewa allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun waɗanda muka ba su littafi kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance su suna masu ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aka aiko shi da annabta da aka aiko shi da manzanta sun karɓi abin da ya zo da shi sun yi imani da shi wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi idan ana karanta musu abin da aka aiko manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi na alqur'ani sai su ce mun ba da gaskiya da wannan littafi mun ba da gaskiya da manzan da aka turo da wannan littafi innahul haq haƙiƙa wannan littafi da manzan da aka aiko da shi gaskiya ne min rabbi na dukkaninsu daga ubangijinmu ne ba ƙagaggen abu ne inna kunna min qablihi muslimin dama mu kafin wannan lokaci masu miƙa wuya ne zuwa ga sakonnin Allah masu biyayya ne ga manzannin Allah ula'ika a ajrahum marratayn Allah yake cewa irin waɗannan bayin za a ba su ladaddakin su riɓi biyu ladan sun bi manzo da littafin da ya gabata sun kuma bi manzo wanda yake mai ci a lokacin da wato anin ibiyo bayan wancan ko masu aiki da littafin da aka aiko shi da shi sau da haka wanda suka yi imani da annabi musa alaihi da annabi wato anin isa alaihi kuma da musulunci ya zo da annabi muhammad ya zo da shi suka karba to ladan su riɓi biyu ladan sun bi wanda suka gabaci annabi muhammad ta bangaren annabtaka da manzantaka da ladan biyayya da suka yi na dokokin Allah na wannan littafin da aka saukar kafin annabi Muhammad da kuma ladan biyayya ga manzon Allah da littafin da aka aiko shi da shi to wannan duka ƙarin bayani ne akan yadda wannan al'umma ta lokacin annabi Musa alaihi salam suke na wato alin tabbata akan abin da aka aiko shi da shi na gaskiya da kuma wato alin shiryar da wasu akan haka da kuma abin da ya biyo baya na annabta ta manzantaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan ma sun karba sun bi ba gudu ba ja da baya Allah subhanahu wata'ala har wayo ya kirayi wannan al'umma wanda suke kan gaskiya cikin wato ainihin al'ummar annabi Musa alaihi salam cikin yahudu nasara da cewar su ne matsakaitan al'umma da aka yi waɗanda suka gabata Allah yake cewa a cikin suratul ma'ida minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun haƙiƙa cikin al'umar yahudawa kiristoci banu isra'il akwai al'umma wacce take matsakaiciya amma da damansu mafi yawancinsu abinda suke aikatawa ya munana mujiyo ne mun ji irin abin da suka rika yi na katobar bautar ɗan maraƙi, na cewar a nuna musu Allah kuru-kuru da abubuwan da suka kama da haka sau da haka to waɗanda su ne mafi yawaici amma an samu wanda suka riko da gaskiya suka bi ta sau da ƙafa suka kuma ɗora wasu su ma akan wannan gaskiya sai abinda wannan aya take koyar da malamai suke cewa wannan aya ta ne mana bayani kan cewar cikin al'ummar annabi musa alaihi salam akwai al'ummar da suke tsaye akan gaskiya ba duka ba ne suke akan barna da wato anin kin imani da abin da aka aiko annabi musa da shi sannan ba haka wannan aya tana sanar da mu cewa adalci shine kai hukunci da gaskiya wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi saka ce wa bihi ya'dilun da wannan gaskiya suke hukunci su adalci kenan ko yanzu alƙalin da yake hukunci da abin da yake gaskiya shine adali kuma abin da ya na hukunci shine adalci idan ma ba alkali ne kai a cikin al'umma da kake rayuwa aka zo ana wani abu komai da magana ka faɗi gaskiyar abin da ke akwai to kaya adalci abin da ka faɗa kuma na gaskiya adalci ka zo da shi saboda haka wani aya ta fayyace mana abin da za mu iya fahimta adalci da shi riko da gaskiya a yi aiki da ita a hukunta ta akan abin da ya shafi wato bayani na hukunci to shine adalci kenan wanda bai riko da gaskiya ba bai hukunci da gaskiya ba shine wa azzalimi abinda i zalunci ne saboda haka bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa nagartar al'umma da kyawun al'amuranta ina samuwa ne da ta akan gaskiya da kuma kiran wasu zuwa ga gaskiyar wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun daga cikin mutanen annabi Musa banu Isra'il akwai jama'ar da suke wato ainihin shiryarwa da gaskiya kuma da gaskiyar nan suke yin adalci a hukunci saboda kakasin da suke tabbata akan gaskiya suka kirayi wasunsu suka kuma wato ainihin yi ƙoƙarin su yi adalci da hukunci da wannan gaskiya da suka sani to wannan shi ke nuna cewar lallai su nagartattun al'umma ne ba watsatsun al'umma ba ne saboda haka duk al'ummar take so ta zama ta gari ta yi riko da gaskiya ta yi aiki da ita ta kuma wato ainihin riko da wannan gaskiyar ta koya wa wasu a iya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ga mana cikin suratul asri wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dukkan dan adam dukkan wani mutum na cikin asara bayan rantsuwar da Allah ya da lokaci yace sai dai wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari suka yi wa juna wasici da gaskiya suka yi wa juna wasici da yin haƙuri wannan yi wa juna wasu shi da gaskiya din ma'ana suna kokarin su kaya wani gaskiya kamar yadda suka tabbata a kai na sun yi imani suna aikin shi shine gaskiyar adi Su suna gaya wasu sannan kuma suna ban haƙuri cewa to duk wanda ya rike gaskiya sai ya haƙuri in yana so ya kai ga gaci wannan shine abin da ake cewa al'umma ta gari wannan shine gaskiya kuma haka shine adalci abin da muka yi daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tutuban harshe Allah iya fiye wannan mai tambayar yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin bayyana bismillah a cikin sallah bayyana bismillahir rahmanir rahim yayin karanta fatiha ko bayyana bismillahir rahmanir rahim yayin karanta sura da ke biye da fatiha a cikin sallah ina daga cikin matsalolin da malamai suka yi maganganu suka ƙaru juna aka samu saɓanin fahimta a ciki wasu na fahimtar cewa za a iya yin bismillahir rahmanir rahim a bayyane a cikin sallah sakamakon hadisan da suke nuna manzo sallallahu alaihi wasallama karanci an ji ya bayyana wasu kuma ke cewa a'a wannan bayyanar wadda i da yake karanci ne in mutum zai yi shi ma ya zama karanci ne a cikin faruwar haka a sallolinsa amma ya zama yawanci koyewa yake saboda mafi yawancin ruwa da suka zo a sallar manzo sallallahu alaihi wasallama suna cewa yana fara karatun sallarsa da cewa alhamdulillahi rabbil alamin suka ce kenan yana nuna da a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ake yi dan neman tsari daga shaitan za fara karatu da bismillahir rahmanir rahim da ake yi dan neman sanya albarka daga wajen Allah cikin abin da za yi na karatu to ana yi ne a boye sai kuma abin alhamdulillahi rabbil alamin har kuma an gama wata sura za a shiga wata manzo ba a je na bayyanarwa ba shine malamai suke cewa karanci ne bayyanarwa in kai bisa salon karanci to ba kai laifi ba amma an kamar da shi shine yawaici suna ganin anan ba kai daidai Allah ya samu dace